ana to ba ku labari a nan da wani ya kira ni yana kuka ya ce wai shi dan barcelona ne matarsa kuma yar madrid ce shi ne sai aka yi kullum yana mata dariya lokacin da madrid take kasa amma nan kuma lokacin da barcelona ta yi kasa aka je aka ci ta takwas bayan munich ne ta ci ta takwas yana dawowa ransa a ɓaci a basa wata walla sai matan ta ce madalla gobe ma Allah ya kara ya ce ke wallahi in kika zaki faɗa ta ce wallah ya kara sai ce ya sake ta saki uku ta ce kai akan kwallon wai sai nutsu kuma kuskurensa shine sai nemi lamba ta na ce chap na ce ai ka kama inda babu abin nan ta ballantana an ci barcelona kan gaba ka sani ai wannan yake cewa yana aiki a wani wuri an ɗauke shi aiki kuma sai shi bai da lokaci sai ya ɗauki wani yana biyan sa shi ya je aikin shi kuma an ci albashin sai sallama wancan sai ya rike sauran canjin ya halatta ya danganta ya danganta wani irin aiki ne idan aiki ne wanda kai ake nema to haramun ne idan kuma aiki ne wanda aikin ake nema to ya halatta menene bambanci shine ka karbi kodago na noma kai ake nema ko noman ka karbi dinki na tela kai ake nema ko ɗinkin duk wannan idan ka karba kana iya ba wani shi ya yi kai kuma ka sallame shi in dai za a cika ka'idar abin da aka baka ka yi an baka sako daga nan ka kai kaduna kai kaiwan ake nema ko kai ake so ka je to idan duk abin da bukatar ita ce a samar da abun sai ka ba da wani ya yi shi kenan an fahimta idan ka karbi shiftin din keke na pep ko na taxi a kan za ka yi za a yi wuni ɗaya za ka kawo balance kuɗin ake nema ko kai ake so ka yi tuƙin kuɗi yakin ka gida ka yi parking a gida kai dai ka kawo kuɗi don ka ba wani yayi wannan duk babu laifi in dai za a cika ka'ida ba za a rusa wani abu na ka'ida ba kuma ba kuma da ba a sa sharaɗi an ce dole sai kai ba amma duk aikin da kai ake nema kamar aikin me aikin gwamnati aikin gwamnati aikin ake nema ko kai kai ake nema dole da aikin shi yasa zaka yi zuwa ka wuni ma baka yi aikin ba amma su gwamnati ne kawai a ce kai ma'aikaci ne shi yasa ko ba aiki za a ce ka je karfe kaza ka tashi karfe kaza to wannan in ka sa wani yayi ka yi sabo in kuma kai ka ci kudin kuma ka sake wani sabon na fata ana fahimta yawwa da aikin kamfanin da an ɗauke ka akan ana so ka yi ne kai ba wai ana so dole a yi aikin ba idan aikin da ana so ka yi ne to sai aka samu kara da matsala to nan sai ka nemi izini sai ka ce zan iya kawo wani wakili ya yi mun shikenan wannan in ya baka in ya baka in ya baka wannan to kaga sharadi kai kasa amma idan irin wancan sana'an ne in dai ba sai sharadi ya sa ba duk wanda ka bashi ya maka yayi irin wannan kuma duk wanda ka sa bai yi ba sai dai in kai ka ce masa ka nemi izini a wurin employer amma ba wai shiri na local arrangement tsakaninka da, da hod zalla ba a'a sai ya zama in daga sama ne employanka shi suka yadda da wannan wannan shi kenan amma in ba haka ba bai halatta ba kun fahimci bambancin wannan ta ce me bambancin jinin jinin eh, me hukuncin jinin bari a lokacin da bai kai bai kai haihuwa ba shi ma wannan ya danganta idan kika yi bari bayan abin da kika yi barin ya nuna halittar dan adam yawanci daga wata hudu ne ya nuna siffar halittar dan adam kika yi bari to mutum kika kika zubar to kuma jinin biki yana farawa ne idan idan idan idan kika idan kika haifi mutum to wannan abin da ya haifa mutum ne don haka wannan jinin jinin biki ne amma in jini kawai kika zubar ko tsoka wanda bai nuna halittar mutum ba to wannan bai zama mutum kika haifa ba don haka shi babu komai a kansa an fahimta sai zama jinin ciwo ne da muka yi magana na jinin istihada wannan ya ce ya fara wani aikin alheri kuma gashi an yi magana a kan dawwama amma shi sai zai ji ya daina wasu shawarwari za a bashi yadda zai dore ƙarin tsoron allah shi yake sa mutum ya daɗa ƙara yin aiki da kuma mutum ya fara da kaɗan da kaɗan yadda zai iya kar ka ɗauki mai yawa wanda dama daga baya in ka san zaka sare a hanya ka fara da kaɗan da kaɗan fa inna la la yamallu hatta tamallu